محمد الأمين نفديك بالثمين محمد الأمين نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين محمد الأمين نفديك بالثمين محمد الأمين نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين ويا إماما للهدى بنهجك المبين محمد الحبيب الصادق الأديب assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu albarka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai taken daga dausayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda cibiya almajid take daukan nauyin kawo baku. yan uwa masu albarka kamar yadda in ba ku manta ba muna nan a cikin wannan hadisi wanda ya ƙunshi tarin darussa wato hadisin abdullahi dan abbas allah kara masa yadda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sanar da shi wasu kalmomi wanda suna da tsananin muhimmanci mu ma mu san su kamar yadda allah ya sanar da wannan babban sahabi nashi abdullahi dan abbas allah kara masa yadda bacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi kiyaye allah maɗaukakin sarki hanya ce wadda ke sa allah ya kiyaye bawa kuma ya taimake shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara mai karatu na gaba ya ce idza sa'alta fas'alillah in ka tashi tambaya ka tambayi Allah in ka tashi roƙo ka roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah kamar yadda Allah ya ce muke faɗi a cikin sallamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in zaka tambaya in zaka roƙa ka roƙa wajen Allah ma inda Allah khairu wa abqa abinda ke hannun Allah shi ya yayi wanzuwa shi yafi alkhairi ya kai dan uwa mai albarka mu zama muna fata muna kwaɗayi a wajen Allah za ka iya samun mutum yana sallah yana da wata bukata maimakon tunanin shi ya taru a cikin wannan sallar da yake domin yana gaban wanda yake biyan bukatar bayi ga baki daya sai ya zama yana sallar nan tunanin shi iya tunanin shi yana wani guri domin me domin shi a tunanin shi wannan gurin da tunanin ya ta yi can ne yake zai samu maganin wannan bukatai ba cin ba haka yake ba ya kai dan uwa buka biyan bukata tana wajen Allah maɗaukakin sarki Allah shi ya halarci kowa ma inda Allahi ainihin khairu wa abqa kamar yadda na faɗi Allah shi ya halarci kowa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke da ita daga Allah maɗaukakin sarki take don haka duk wanda ka gani da mota duk wanda ka gani da gida duk wanda ka gani da mata duk wanda ka gani da ƴaƴa duk wanda ka gani da mulki to Allah ne ya bashi don haka in kana neman mulki in kana neman gida in kana neman ƴaƴa. in kana neman mota to ka nema wajen Allah maɗaukakin sarki domin shi ne wanda yake da gadon komi shi ne wanda ke da ainihin ya mallaki komi shi ne wanda ke da iko akan komi kuma shi ke ba da komi don haka kada ka nemi wani abu sai wajen Allah sannan hadisin na nuna mana kada kai kowa hasada tunda Allah ne mai badawa kuma abin taska Allah ba ta karewa don haka don Allah ya ba wani kai ma da kufa je ka roki Allah maɗaukakin sarki ya baka sannan har yanzu hadisa yana nuna mana duk abin baka samu ba ta halal ko kuma duk abin da ka samu ta hanyar haram to in kai hakuri zaka iya samun shi ta hanyar halal magabata sun faɗi haka don haka roƙi allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki mai iko ne ya baka dukkan ainihin abin da kake nema allah maɗaukakin sarki mai iko ne ya biya ma dukkan buƙatuka amma ainihin da sharaɗin in ka kiyaye shi in ka tsara dokokin shi in ka bi dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya zana ya umarce ka da aikatawa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ainihin taimake mu ya sa mu zama masu neman taimako a wajen shi ba wajen wasu kuma bayansa ba sai mun haɗu da ku a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin الأمين نفديك بالثمين Muhammadul Amin. نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين محمد الأمين نفديك بالثمين محمد الأمين نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين ويا إماما للهدى بنهجك المبين محمد الحبيب الصادق